على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انصرنا في فهم معاني كتابك الكريم وارزقنا العمل بما علمتنا رب زدنا علما نافعا في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 da ya haɗa mu a wannan mahaɗa mai albarka da alkhairi a daidai wannan lokaci a wannan rana ta 20 ga watan ramadana shekara ta 1441 wanda ya yi daidai da sha uku ga watan biyar miladiya 2020 muna roƙon Allah ya ƙara mana albarka Allah ya ƙara mana imani muna da buƙatu daban-daban Allah ka san buƙatunmu ka biya mana buƙatunmu baki ɗaya na alkhairi don abin da muke jin tsoro Allah kai mana kariya Allah ya taimaki malamanmu marigaya Sheikh Ismail Idris Sheikh ismaila idris shek abubakar mahmudu gumi da sauran malamin musulunci allah ya taimaki malaminmu jagora shek muhammad sani haya jingir da dukkan abokan aikinsa a wannan ƙasa ta mu allah ya zaunar da ita lafiya allah ya ƙara mana tsaro ƙara mana ƙoshin lafiya da abinci da kuma ƙarhin tattalin arziki to gashi karatunmu ya kai ayata sha hudu yau za mu tashi ayata sha hudu a cikin su ta gabon haka ne ku? wato inda Allah ce ya yi hallazi na amonu inna min azuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم تو يا أيها الذين آمنوا يا ودن سكي إيماني inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum lalle daga matanku daga kuma ɗiyanku sashe ba duka ba akwai daga cikinsu duwan lakum maƙiya gare ku fahazaruhum don haka ku yi saunarsu kaga irin wannan min ita ce tab'idiyya eh lallai daga sashen matanku da sashen 'ya'yanku akwai maƙiyanku. don haka ku yi sauna an tutsi ihun wato ku ji tsoro ku yi hattara kada ku musu biyayya fitta kallufi an alkhairi daga ja da baya ga aikin alkhairi wal hijirati da hijira li kuma alaihim saboda kuna tausansu, sai su hana muku zuwa jihadi ko hijira ko wani aikin alheri fa yusabbibu lakum alkhasarata alkubra kubra sai su sabbaba muku su ka zama dalili gare ku na yin hasara babba fil akhirati a lahira fata da hulu sai ku shiga fi jumlatil magabuni na cikin wanda an kawa gabanu wato aka wa kamunga aka kware su yurwa ana ruwaya anna ba'da rijalin cewa wasu mazaje aslamu sun musulunta min ahali makkata daga mutanen makka wa aradu an yuhajiru ila nabi sallallahu alaihi wa sallama da suka musulunta suka so su yi hijira sai suke manzon Allah Madina za da amincin Allah su tabbata gare shi famana'ahum azwajuhum wa auladuhum to sai matansu da 'ya'yansu sun ka tsaye suka murje hanci suka ce ba ku zuwa ko'ina. ina wakalu suka ce lahun ga waɗannan 'yan uwan nasu da suka musulunta sabarna ala islamikum mun yi hankuri kan musuluncinku ba don mun so ba kun ka musulunta ba musu ba musun ku musulunta kun musulunta mun yi hankuri to fala sabar lana to yanzu ba mu yi hankuri an kule hankurinmu a lafiya, raƙi kuma akan rabuwa da ku don haka ba mu rabuwa da ku ba ku zuwa ko'ina fa ta uhun sai wai waɗannan musulmin sun kai ɗa'a ga matan da ‘ya'yan wata rakul hijira suka bar hijira hatta sami'u hadhihi surata sai da suka ji wannan sura suka ce to in ba kai ba ni wuri don haka hijira kan tabban tabban hijira za mu yi wa rubbama yusabbibu hadha li unasi an yakrahu ahlahum wa auladahum to ga irin wannan an an gana an an sanar da mu cewa diya da mata suna iya jawo matsala ga mutum su kai shi ga halaka to hina yiwa wannan ya kawo kyama ga wasu su iyalinsu matansu ko ɗayansu to kuma al'amari na wanda ya kamar da bahaushe ke cewa cikin ɗaki zahi waje ɗari ko ya za a yi bakin ƙoha za a tsaya ko ko ina za ana to ciki zahi waje ɗari hmm? ba a yi musu ɗa'a an ce ka ai musu da'a ga bane aikin alheri to sannan kuma kuma an ce sashen su makiyana to kuma ba san aka yake da su gaba ɗaya ba ai watsi da su ba a gashi sa aka ce rubu ma yusuf wa hadha li unasa an yakaru ahlan wa auladun fa nasahumullahu ta'ala sai kuma Allah ya nasiha ga mazaje magidanta yace wa in ta'afu anhum in kuka yahe musu fi tasbidihim iyyakum ga sa muku nauyin jiki da sanyin gwiwa an zalika alkhairi daga aikata wancan alkhairi mu'tallina suna masu illa musu aka dalili bi mashaqqati saraqikum alayhim suna ta ba rabuwa da ku to in kun yaye musu wa tasfahu kuka rangwanta wa tagafiru kuka gafarta musu fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai kai ne kenan an kwadaitar a dan kau da kai ga abin da sun kai ka gane ka ai musu da'a amma kada a kuma kame su a rike su eh, saboda haka ake nan sai su sai in ji ta ne ko eh sai su sai su to inna ma amwalukum ubangiji tabaraka tabaraka wa ta'ala yace ku sani dukiyoyinku wa auladukum da ya'yanku fitnatun wata jarabawa ce lakum gare ku shagilatun mai shagaltarsuwa an umuril akhirah daga al'amuran lahira galiban mata da ɗaya da dukiya suna shagaltar da mutum daga al'amarin lahira ko ba wajen neman musu abinci ba ga neman musu abinci a faɗa nan a shiga nan wato sannan bayan ma ko abinci aka samu wani lokaci wajen zamantake a aita samun hargitsi a yi nan a yi nan a buga har ma a yi jinkirin sallah ko abin da ya kama da wannan wa antum la tastati'una an tatakhallaw anhum ko ba ku iya ku wati da yi wati da iyalin ku zauna haka nan alluki hukukihim alaikum saboda hakkin su yara ta gare ku wa huwa ibtila'ul lakum min Allah don haka su matan nan da ɗiyan nan wata jarabawa ce ibtila'i ne Allah ya jaraba ku fa in sabartum idan kuka yi hankuri wa amaltumuhum bi khairin kuka yi mu'amala da su da alkhairi wa lam yushgilukum an ta'atillahi ba ku bari suka shagaltar da ku daga ɗa Allah ba fallahu ya jazikum Allah zai saka muku wallahu hu ajarun azim Allah yana da lada a wuri ne mai girma wa huwal janna shine aljanna ka kenan dai wato ana karantar da mu yadda za mu yi mu'amala da iyali wato in sun yi kuskure a yahe musu amma kuma a yi hattara kada su ja mutum zuwa ga aikin banza zuwa ga abin da zai halakar da shi fattakullaha mastata'tum fattakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون fattakullaha don haka ku ji tsoron ubangiji ku kiyaye dokokin shi mastata'atum gargodon ikonku ma'a mura'ati a anfusikum tare da kiyaye hakokin kawunanku wa ahalikum da haƙƙin iyalinku matanku wa auladukum da kuma ‘ya'yanku wa amwalikun da dukiyoyinku duk ku kula da wayannan abubuwan fa inna siyasata hukukihim lalle gudanar da hakokinsu ala hasabit shari'ati gurgudon shari'a wadda shari'a ta yi umarni fa'atun lillahi shi ma da'a ne ga Allah wala tuhmiluha kada ku waci da wannan siyasar da wannan wato gudanarwa da kuke wa iyalinku da yayanku da da abin dukiyoyinku fa hadhihi al-ayatu muqayyada liqawlihi muqayyidatun liqawlihi wannan aya ta kayyade wata aya da Allah ya ce ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron shi to a shi hakikanin jin tsoron shi ana nufin gwargwadon halin ku don sahabbai sun samu damuwa lokacin da ta farko ta sauka sai da aka saukar da wannan hankalin su ya kwanta don sun cewa zai iya jin tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah to ashe abinda aka nihi gwargwadon halin wasu ma'u ma'umirtum bihi ku saurari abinda aka umurce ku da shi sama'a kabulin ji na karɓa wa ati'u uku yi biyayya wa an kuma ku ciyar da dukiya a ta'ati a cikin ɗa ubangiji khairan li zai zama alheri ga Kabar ya kun muƙaddara jawabul amri wa man yuka shuha nafsihi duk wanda aka tsare mishi ruwar kanshi ruwar rayuwarshi shi fa ka waɗannan هم المفلحون سنة ما سبو باربو أن لسن كداتي إن تقرض الله إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم in Allah qardan hasana in kuka ba Allah rance kuma rance mai kyau bi an ta tasaddaku abinda amana rance mai kyau shine ku ba da sadaka zakkace, ko kuma wata sadaka ko wani taimakon addini an tsibi nafsin ku bayar da daɗin rai to in kuka yi haka kun ba da rance mai kyau yau ba ifuhu lakum Allah zai ninka shi gare ku وفي قراءة يضعفه بالتشديد بالواحدة عشرا الله ينا ننكا مكو دقا ديزوا قوم إلى سبعمائة هزوا دريبكوي دي أباكو دريبكوي وأكثر كما هي دريبكوي to Allah yana yin wannan duk wanda ya ciyar da addini ya ciyar da dukiya ta koyi sadaka saboda Allah da daɗin rai ba riya ba sum'a ba gori wa ya gafir lakum kuma Allah zai gafarta muku ma ya sha abin da ya so wato wallahu shakurun Allah mai godiya ne abinda amma na godiya mujazin ala ta'ati zai yi sakaya idan aka yi mishi biyayya halimun kuma Allah mai hankuri ne fil iqabi ga yin gabarin wato azaba al ma'asiya akan saba mishi Allah wato yana iya duk wanda ya saba mai ya sa a murje shi kamar murzar kyasu amma sai masu faɓo su yi ta yi su yi ta yi har su ga kamar allah sun faɓon ya kai kuma ba ya so ne hankuri ne na saboda allah mai hankuri sannan a zalumi sai ya zo shi zalunci shi zalunci bayan allah ya sa su kuka da hawayensu ko sai Allah ya kyale shi sai lokaci ya yi to Allah hankuri ne inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflihu mm, sai in ya tashi kama shi sai ya kama shi kuma bai iya kurcewa ah, na taba jin wani wata hikaya cewa wai wata mace ta mijinta ya rasu sai wani dan uwa ne ya ce cikin shanu ne kaza an nashi kaza nashi na eh cikin numa mutum ya ce ga nashi mata ta ce ba su yadda ba sai yin shi na rantsuwa amma ya kai har ga alkali ya an ka ba shi rantsuwa da ya rantsuwa shi ko yana komawa gida sai ya mutu to sai mata nan ta ce Allah inda kana haka ai ba ai mare ni <laughs> eh Allah yana ya haka na ba ai mare ni ko taba a taba shi <laughs> to Allah halimu ne fa yankuri ne alimul gaibi masanin gaibi abinda a koyi wa shahadati da abinda a bayyane العزيز كما بحييني في ملكه تكي ملك ساء الحكيم وقواني في سنه قائش نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحفوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا سورة الطلاق وانا سورة مدنية مدينة aka saukar wahiya salasa ta aya ayoyinta goma sha uku ne wa mawdu'uha bayanu talaqi wal idda abinda take karantarwa darussanta shine bayanin saki da idda wa ma ya ta'allaqu bihima da abinda yana ta gare su min arja'ati na mai da aure in akwai sauran yagiya wan nafaqa da kuma bayanin ciyarwa war da kuma shayar da nono بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا كي النبي واتوانا النبي من درجة المراد أمته wato an kira annabi ana khidaba da shi amma al'umma ta aka nuhi bi qarinati ma ba'dahu saboda dalilin abin da ya biyo baya ay kullahum kama an ce ya kai annabi ce musu wato malamai sun yawaita bayani a daidai wannan wurin shin shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi matsalar saki ta shahe shi shi sai ya yi annabi za a idza dallakatum nisa ya kai annabi idan za ku saki da kai da al'ummarka hunna, idan za ku saki mata ku sake su daga kaza ko kuwa a ya kai annabi matsalar ba ta shahe ka ba amma faɗa ma al'ummarka in za su saki to su yi kaza to wasu malamai sun ce ga ayar ga ta sabuka ne wato suka ce cikin asbabun nuzul wannan aya ta sabuka saboda wata matsala ta faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da Hafsa bint Umar ah, radiyallahu anhuma wato wani yan matsala ta gita, a annabi ya ce mata ya sake ta kuma ya ce ta ta gida to a shi ya sanadiyar wannan saukar wannan aya to sannan wasu ka ce a'a sanadiyar saukar wannan aya shine abdullahi ɗan umar allah ya kara mai yarda wanda ya saki matarsa cikin haida sai sayi na umar ya ta yi faɗa ma sallallahu alaihi wasallama ta ga abin da abdullahi ya yi ya ce murfu an yi raji a ha ka umurce shi ya mai sheta sakin bida ne haramun ne a saki mace a cikin haila in yi mai sheta sai ta ƙara wannan haidar ta yi tsarki ta yi haida ta biyu in ta yi tsarki in sha'a tsallaka wa in sha'a amsaka eh, to wasu ka ce wannan shi a sanadiyar saukar wannan aya to ala ayi halin shari'a wasu ma suka ce a'a ibtida'u shari'a ne babu ma wani asababu ba ma ba tare da wani ma wata tambaya ko wani wata hadisa ta faru ba Allah ya saukar da wannan hukuncin daga domin bayyana shari'a ne ibtida'u shari'atin ne bayyana da wata doka ta shari'a ne saboda haka Allahu a'lam ah, Allah tabaraka wa ta'ala yace tsallaka tallaqatumun nisaa idan za ku saki mata fa talliquhunna li hinna to ku sake su ga farkon iddarsu ay la ha, bi an ya kuna talaqu fi tuhurin saki ya kasance a cikin tsarki Lamtu tumassa fihi ba a shahi mace ba a cikin wannan tsarkin li tafsirihi sallallahu alaihi wa sallama bi zalika rawahu shaykhani domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan fassara a cikin hadisin buhari cewa wannan shi a saki na sunna kuma ya ce wa zalika ya ce wannan huwa talakun lazi a umartun bihi wannan shi ne sakin da aka hore ku da shi wa asul idda sannan ku kididdige ku kiyaye idda ihifazuha kabul a kila wata wattaqullaha ku ji tsoron Allah rabbakum ubangijinku atiuhu kuwa Allah biyayya fi amrihi ga umurnin shi wa haihi da haninsa kun ga a ita shari'a abin take bukata ko da al'amari ya gitta wanda za a yin saki to ba kwatsam za a yi ba sai an lura da wa'annan dokokin shin macen nan cikin haila take ko cikin tsarki take ko ciki gare ta ko kuma ma ba ta haila to kaga ita dai mai haila an hana a sake ta cikin haila kuma sakinta cikin haila yana cikin talakul bid'i saki na bid'a to ah, wanda ya saba sai ya zan ya saki mace cikin haida Allah ya hana yayi manzo Allah ya hana yayi ya aikata bid'a to kuma gashi mai aukuwa ta auku to wannan sakin ana kidaya da shi ko a kidaya da shi malam ya ce ana kidaya da shi kuma wannan shi a gaskiya kuma shi a fatawa ta gaskiya ah, kamin azumin nan wani cikin manyan malamanmu na wannan gari ya kira ni ya ce wata mata ta zo mai da fatawa ta ce mijinta ya sake ta cikin haiba sosai sun ka ji fatawa gidan rediyo a na tv ko afirka tv cikin dai talabijin talabijin dinnan ne cewa wannan sakin babu shi ba a mali hawa da shi saboda haka ta ɗoka kamar ba a taɓa sakinta ba shi ta da mijinta su yi zamansu ba wani abu ta zo tambaya ga malamin na ya ce to shi dai ya ce mata abin da ya sani na fi kihu mijin ya yi laifi amma sakin ana lisa hawa da shi kamar saki uku gaba ɗai Allah ya hana manzo Allah ya hana a saki mace saki uku gaba ɗai to amma in mutum ya yi to kuma ana lisa hamai shi ya ce minto in akwai wani bayani ina iya in haɗa mishi don ya kara mata na ce a malam baki inda ka dace din nan nan na nima dace <laughs> bakin an cimma bakin sanin mu bakin sanin gudana to kaga wasu na ba da fatawa cewa duwai sakin da Allah ya hana a yi to ko an yi shi bai auku ba kamar saki cikin haida ko saki uku cikin kalma guda to amma abinda affatawa ma bi hilfatawa fatawa abinda za a bada da fatawa da shi akwai wannan magana amma ba mun ba da fatawa da ita don ba ta ƙarhi gare mu ba ba ita malaman mu suka karantar da mu ba ita muka yi karatu a kanta ba eh saboda haka ah, an yi bid'a amma sakin ya auku to kuma wanda ya saki cikin haida ya tsawaita wa mace zama domin duk zaman da za ta yi haƙarewar wannan haida kwanakin haida ba su cikin lissai in kuma bayan ta ƙara haida ya sake ta cikin tsarki amma bayan ya kwanta da ita ya shahe ta to wannan tsarkin ba a lisa da shi shi saboda mi saboda ba tsarki na cikakke ba tunda an an shahe ta ciki kaga an ƙara tsawaita mata wato zaman idda kenan amma li iddatihinna in aka saki mace bisa ga kamawa sakin ya kama kuma aka sake ta cikin tsarki to farkon tsarkin ne ko tsakiyar tsarkin ne ko ƙarshen tsarkin ne tun dai bai shahe ta ba to wannan tsarkin sai su lisafa da shi da ta shiga haila ta ɗaya sai a ce tsarki ɗaya in ta gama haila ta ɗaya tsarkin nan da biyo ba sai a ce tsarki na biyu in ta yi haila ta uku to an samu ko haila ta biyu ne ta biyu in ta yi haila ta biyu an samu da ta ƙare ta an samu tsarki na uku to amma abin da ake so da ta shiga haila ta uku ba sai ta kare ta ba ta gama idda kaga cikin lokaci kaɗan tana ya kare wato iddata domin an ce aƙalla ɗuhuri kwana goma sha biyar ko aƙalla ɗuhur kwana goma sha biyar yana yiwa kwana goma sha biyar ya zan aƙalla ɗuhurin wato tsakanin haila da haila kuma yana yiwuwa tsarkin ya wuce kwana goma sha biyar misali in mace na kwana uku ko kwana hudu ko biyar ko shidda ko bakwai cikin wata ce al'adarta kaga duk wayannan kwanakin da sun ka rage na tsarki ne Ba ala'ayi halin dai kaga sai ya zan iddar ta bata tsawo kware ba to kuma wannan tsarkin wanda tsakanin haida da haida shine a kara a wajen imamu na malik Eh, salasatu ƙuru'in nan da aka ambata ah, wata kulla ku ji tsoron Allah ubangijin Ubangijinku la tuhrijuhunna kada ku fitar da mata min buyutihinna daga ɗakunansu daga gidajensu wala ya harjuna kuma su ma kada su hita kun gana an jingina gida zuwa ga mata ko ko ɗakuna ko ɗakin mace ashe cikin gidanka sai a ce ɗakin wance ko eh, ɗakin wance tuna dai ha Allah ya faɗi buyutu hinna eh? to in ma ita ɗaya cikin gidan ka gina mata gida an ka ce gidan wance ko ba ce naka ka kai lahi ka ka ga lahi <laughs> ko an yi lahi eh to ai baitu yana ɗaukar ɗaki yana ɗaukar gida hmm. to saboda haka don an jingina ɗaki ga mace ko gida babu illa ba wata illa a nan abinda Allah yake kafa doka kada mutum rabuwa ta zo tsakanin shi da mata ta ya ce kwashe kayan ki bar gidan ga Allah ya ce kakka yi haka in ka yi ka doka Allah ita ma macen matan wala ya na kada su hita in ta ce ban zama hita zan yi to kai mata wa zai kashi ki ji tsoron Allah ki tsaya ki ƙara idda nan gidana domin Allah ya ce wala ya na kada su hita to ga jahilcin mutane ma in wata mace ta ce zauna za ta yi ɗakin ta sai ta gama idda akwai matan da ka zuwa ma wace ke mara zuciya ta kina son ki ja muna walakanci da reni ita zuwa gida ta yi gida ba ki kwana gidan to sun yi laifi in suka yi haka su ma sun yi laifi a hatta tan kadi iddatuhunna sai idda su ta kare sannan su gangame kayan su yi ta illa an yi ati na bi fahisha sai fa matan nan sun zo da wata alfasha zinan shine zina wakila illa an tabduwa ala zauji illa an tabduwa zauji fa innahu ta'aduwa ne ba ta tabduwa ba ko eh to nan an wannan bugunawa an yi kure an ce tabdu illa an ta'aduwa ala zauji sai in ta yi wani ƙetare iyaka ga miji tana cikin idda kuma tana wasu abubuwa wanda ta'addanci ne tsallake doka ne kare ka'ida ne to fa innahu kan nushuzi kan nushuzi wannan ya zan kaman nushuzi fi iska da haƙƙi haga ka da haƙƙinta to in ta zo da alfasha ko kuma rashin da'a da saba mu bayyana bi kasar liya'i wa qur'a bil fatahi ay bayyanat aw bayyanatum wa in sun da irin wannan to wannan fa yakhrujuna wato sai su fita ne iqamatul haddi alaihin kaga in na ce sai a fitar da su da a musu haddi wa tilkal mazkuratu waɗannan abubuwan ambato hududullah dokokin Allah ne wa man yata'adda hududallah duk wanda ya tsallake dokokin Allah faqad zalama nafsahu ya zalunci kai ne ban sani ba Allah ramma akwai idigami wurin ga to wani irin idigami na muta masalai ne ko muta kare bai ne ko muta jana ko al-idigamu sagiru ko al-kabiru <laughs> to faqad zalama nafsahu hakika ya zalunci kai ne duk wanda ya kare dokokin Allah bai zalunci kowa ba sai kan shi domin Allah na kama shi lokacin da ya ga nama lata dari kai miji baka sani ba la'allallaha yana yiwa ga ubangiji su ba'da zalika amra ya harar da wani al'amari bayan sakin da ya faru ai shine muraja'a shine sai a dawo da ita fi ma idza kanar wahidatan in ya zan saki guda ne aw isnatayn ko biyu kaga a batta cikin gida ta yi idda yana yiwa hushi ne daga gare ta ko hushi daga mijin sai Allah ya kawar da shedan shi kenan sai ta ya kama auren shi to amma in an ka kwashe ka aka kirawo dan dan keke nafi ko dan baro ko mai dogon baro ya kwashe ka an yi nisa ko shirya za a yi to sai an koma wani aiki mai yawa saboda haka kaga da an saba ma umarnin Allah kuma sai an wahala eh, Aƙalla a ce shi mai nan da ya ce ta kwashe kayanta to biya kudin abin dogon baro a mai da kaya ko ba haka ba Ta ga ai aljihu ne ya jiya. ko ba haka in ma ita ta kwashe da kanta kuma a ita za ta biya kuma a kuma mai da kayan kuma za a samu su kaya su lalace wajen a kwasa nan a kaina a kwasa nan a kaina saboda haka abi doka Allah Allah ya ce la tadari la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra fa idza balagna ajalahun fa idza balagna ajalahun فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ربكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ نمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فإذا بلغنا أجلهن كاربنا انقضاء عدتهن واتو idan suka yi إدسون nan kaga an ce balagana ajalahunna amma mai tafsiri ya ce ba ana nuna sai sun gama ba akwai irin wannan usulubin cikin larabci fa'iza kumtum ila salati fagasilu wujuhakum sai aka ce in kun tashi kun tsaye zuwa ga sallah a iza arattumul qiyama ana nuna in kun ne tsayi nan ma iza fa'iza balagana ajalahunna ay qarabna idan sun kai kusa kusa ga kare idda matuƙar dai ba su ƙare idda ba in mai tsarki ce ta yi tsarki biyu ba ta wada yin na uku ba in mai idda na watanni ne ko kwana guda ya rage to dai idda ba ta ƙare ba to in akwai wurin gyara fa ku hunna ku riƙe matan nan bai an ji uhunna ku dawo da su ga aure bi ma'arufin amma tare da kyautatawa tare da bin shari'a min gairi dararin ba ta da cutarwa ba kada mutum ya ce na mai da aure na amma da niyyar ya cutar ya cutar da mace a ba a yin haka nan haramun ne au fari ko kuma ku rabu da su ku bar su su yi da idda su su ta gaba bi ma'arufin wato shi ma tare da ma'aruf abinda shari'a ta yadda da shi ai uturu kohunna ta tanqadi iddatuhunna ku bar su har idda ta ƙare. wala tudarruhunna bil muraja'a kada ku cutar da matan nan ku ce kun mai da auren ku dan dai ku tsaishe su ba ne ya zama kuka da su ba in kun yi haka kun yi zalunci wa ashidu zawaya adalin minkum a kuma ku shaidar da mutane biyu ma'abuta adalci wato daga cikinku alal muraja akan mai da aure awul firaki ko kuma akan saki wato da saki da dawowa da yage aure duka shari'a ta ba da umarni miji wato ya kafa shaida akalla mutane biyu mutanen kirki guda biyu domin mi domin in an samu jayayya to sai a bidi shaidu amma in kai kawai ɗaya kacce ma matar na mai da aure na sai ta kyale ka sai aka ci gaba da idda ta ci gaba da sai ta ce ai ko da kace ka mai da aurenka na gama idda na ga tsarki uku to kaga kai ga shari'a fa maganar ta ake amsa duk abin da ya shahi ganin tsarki da haihuwa ko akwai ciki ko babu ciki nan mace ake komawa gare ta ana riko ga maganar to saboda haka amma in ka kawo shaida ya ce ai wane da wane da wane su a shaida eh wani miji yana ta'addanci ita ma mace wani lokaci tana ta'addanci miji in yana son ya cutar da mace sai ta yi kusa ƙara idda sai ya ce ke na mai da aure na fa na mai da aure na wani ma yana iya ta ai tun daɗewa ma ne mai da aure na tun kamin ta ƙara Ga gashi yanzu ana butun ɗaura mata ya ce ba ba ku sani ba ne ai na mai da aure na ko da an zo taron ɗaura aure sai a wace tun da ya kawo rikici don walwala wannan matsalar sai kotu to kaga yin haka bisa ga zalunci don ka zalunci mace ba daidai ba ne sannan ita ko mace tana cikin idda ba ta ƙare idda ba miji ya ce ya mai da aure ne ta ce ai na gama idda ni ma ta'addanci na yin haka nan ba daidai ba ne yin haka nan saba ma Allah ne ana samun wa'annan matsaloli da dama eh gaskiya ba daɗaya ba ah, wani ya gaya mana cewa ah, wani ya suke yaƙosu nan cikin arewa local government da sai da ya saki ya uwar bai dawo ya rika aure ne ba sai da ta ƙare idda sai ya zo ya ce ai ya kama aure ne sun ka ce yaushe ka yi sai ce ai akwai jawon gidan nan ma ya to ya waɗa musu an ka tambayar suka ce su ba da su an kai ba yanzu haka nan ana nan kotu ana jayayya shi ya ce ya mai da aure ne kuma sai da ba ya ce abokai ne ya faɗa ma sai ya saki nan da cijan ya ce abokai ne ya faɗa ma da wani da wani kaga su kuma nan dangin matar suna tuhumar yana son ya cutar da ita ne ya bata mata lokaci kaga shi kuma ya ce ya mai da aure ne kuma ya ce ga abokai ne kaga kila ko shaida sun ka ba su ba yadda za a yi za a ci gaba da nan rikita ne amma da ya zo tun lokacin da abin bai yi nisa ba ya ce ya mai da aure ne ya kawo shaida wasu ko mai shiya ko liman ko ire-iren waɗannan to kaga su nan ba za a yi tuhuma ga shaida su ba amma abokai ne kaga akwai tuhuma to saboda haka dai wanda zai saki ya kafa shaida wanda yan mai da aure ne kuma ya kafa shaida shi na hankace kuma takardar sakin da ya rubuta akwai takardar sakin da ya rubuta shi wannan mijin amma babu kwanan wata ba kwanan wata sai ya ce ai wannan kwafin da ya ba su akwai original kwafi can ga original kwafi wadda a wuri ne ya sadat <laughs> Allah ya sauwaka wa mun shahadata lillahi ya ku al'umma ku tsaye da shaida saboda Allah lil mashhudi alaihi aulahu wato in za ku shaida kada ku damu da wanda zai ci more wannan shaidar ko wanda an kai shaida akan shi ko wanda an kai shaida don shi wannan ba shine abin duba ba a yi shaida don Allah a waɗi mi an ka sani tsakani da Allah domin ka ce to matsalar gagawa da take kan abin da a gaskiya kaza amma in na faɗe ta wane ba zai ji daɗi ba ko ba za ta mai daɗi ba ina ruwanka ka faɗi gaskiya kawai wa aqimu shahadata lillah ko yace ai da na faɗi wa da wani yau bai koma daure shi alƙali zai ka faɗi alƙali ya daure shi hagga hagga waya hagga kawo Allah zai mai mahita tun inda ka faɗi gaskiya ka dai ka dai yi shaida don Allah ba ka iya kare ka faɗi shaida don Allah zalikum a'zumi bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan shi ne abin da ake wa'asar da ku da shi kuma ana wa'asar da duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya kiyaye wa'annan dokokin na Allah ya yi shaida saboda Allah wa man Laha, duk wanda ya ji tsoron Allah fi ma mara bihi ga abin da Allah ya umarni da shi mai amri tsalaki na al'amarin saki wa gari da waninsa ya ja'allahu makharaja Allah zai sanya mai mafita min kurabid duniya wal ahira zai samu mafita daga bakin cikin duniya da na lahira wayar zukuhu kuma Allah zai arzuta shi min haisu la ya tasibu daga inda bai tsammani ba inda ma bai tunani Allah zai kama arziki daga can wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah shi dai fi umuri cikin al'amuransa da sha'ani ne fa huwa hasbuhu to Allah ya ishe shi kafi Allah zai mai mafita Allah zai ishe shi inna Allah baligu amrihi lalle Allah zai kai ga ƙarshen sa. bil idafa ai muradu Allah zai cimma manufa ta abinda ya nuna sai ya cika wa qura bi tanwinin baligun amra wa nasab amrahu Kada ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah ya sanya ma kowane abu miƙaci lokaci yadda lokacin da abin zai faru da wadda gwargwadon da zai faru Allah ya kaddara komi kuma ko sauƙi ne ko tsanani ne ko samu ko rashi ko alhairi ko sharri ko lafiya ko rashin lafiya Komi ne ne. Allah ya kaddara yadda zai kasancewa da lokacin da zai kaddara zai faru la yati bihi ahadun ba wanda zai zo da wannan al'amarin قبل وقته kamin lokacin shi, وروى الحسن عن عمران بن الحسين قال حسن يا روى daga عمران Allah ya da shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manin qata ila Allah duk wanda ya yanke ga talikai ya bar su ya koma ga Allah kafahu Allah Allah zai ishe shi kullu mu'unatin wato dukkan ɗawainiya. wa hu, kuma Allah zai arzita shi min haythu la sibu daga inda bai yi zato ba wa man a ila duniya shi ko duk wanda ya yanke ya bar Allah ya koma ga duniya wakkalahu Allah ilaiha Allah na jingina shi ga duniyar nan ya bar shi da ita saboda haka Allah ya bar shi da dubara ce wa qala zajjaj malan zajjaj ya ce ai idan taka mutun ya ji tsoron Allah wa asar halala ya zaɓi halas ya ba haram wasabara ya yi hankuri ala ahalihi akan iyalin shi fata Allahu alaihi Allah zai mishi buɗi in kana kan ya kasance ma'abuci ƙunci da tsanani ne wara wa hu Allah ya arzata shi min haisu la tasu daga inda mai zato ba wato kun ganin kenan hankuri da iyali yana kawo walwala ko da ana cikin kunci kamar da malam zajjaj ya fassara wa tawakkulu shi tawakkali alallahi ga Allah la yunafi ta'atil asbab ba zai kore aiwatar da asbabu ba da zo musu fatarku ta'atiha fihi ibdalul hikima in mutum ya ki mubashara da yin amfani da asbabu sababban abubuwa to ya bata hikima allati ja'alaha Allah wadda Allah ya sanya fi duniya a cikin duniya min tartibil musabbabati ala asbab na cewa Allah ya jeranta abubuwa da suke faruwa komi da dalilinsa in kaza ya faru sai kaza ya biyo bayan shi to in dai har an samu waɗannan sabubba to sai a yi aiki da su wannan ba matsala ba ne kuma shi a kamar yanzu kasabi mutum ya tashi ya noma ko ya kiwo kiyo ko ya wata sana'a ko ya aikin gwamnati don ya samu abinci daga asibabu ne sai Allah ya kawo abinci ta wannan hanya ta wannan aikin to yi mutu ya ce a ah, ai na dogara ga Allah shi dai don haka ba sai na yi bida ba ba sai na yi noma ba ban aikin komi zan zauna Allah zai kawo abinci to in yi haka bai fahimci tawakkalin ba an ce na Umar yana zagaya da bulala in iske mutane masu zaman banza sai ya tsunka mutum bulala duk wanda sarkin musulmi ya bulala ya bugu. akwai mai rama mai ya ce tashi inna sama alatun tu da zaban wala wala fidda tashi tai kai bida ka bida abinci ba a taba yin ruwan zinariya daga sama ba ko ruwan azurfa ai ruwan kudi saboda haka zuwa akai a bida a samu to saboda haka asbabu gaskiya ne amma ba gare su ake dogara ba kamar da mun an kadai bayani jiya ga Allah yake dogara amma kuma a aiwatar da asbabu din wa huwa tawakkulun in mutun ya zamana ba asbab yana neman arziki ba aikin komai yana son ya ce koshe ya sutura bai aikin komai to wannan ba tawakkali ake ce mai ba ana ce mai tawakkul zammahul islam musulunci ya zargi wannan hazzara minhu kuma ya gargadi gare shi to anan mun sha bayani ayoyi sun mana bayani akan saki a wasu hukunce-hukunce da suka shahi saki can baya akwai matsaloli da yawa a suratul bakara da sauransu a nan al'ummar musulmi wani da dama zai ga kamar saki abu ne mai arha don haka sakin mace ba komi ba ne lokacin da ya ga dama sai ya sake ta ya aure wata wannan musulunci bai yadda da yin haka nan ba a mai da aure wasa malaman tafsiri a daidai waɗannan ayoyin sun cika su da bayanai bayanai masu zurhi akan matsayin saki yaushe ya kamata a yi saki yaushe ya kamata bai kamata a yi saki ba a takaice sun yawaita tsawa da kawo dalilai da gargadi akan kada mutum ya zama da zawaki na من rijali والذواقات من minan nisa'i wanda suka mai da aure wasa a taba a saki a taba a saki ko namiji ko mace wannan yana kaiwa ga tsinuwa yana kaiwa ga mutum ya samu tsinuwa Allah da tsinuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka kada a mai da aure abin wasa ana izgilanci da shi mazaje suna saki barkatai su mata suna neman a sake su barkatai suna ganin ma wai ai ma daraja ce kawata a ce wacce ba zaurata ta zo ta yi zauranci tana kwalliya tana yawo ce a ta gwauruwa ce wannan duka bai dace da mu ta musulmi ba malan kardawi sheik yusuf al-kardawi a cikin littafin sana alhalal wal haram fil islami ya yi magana akan saki da illolinsa da lokacin da zai zan haram da lokacin zai zan halas to a takaice abin da yake so in nakalto mana cikin bayanansa shine cewa idan mutum yana da mata da iyali mata da ƴan ɗiya ya saki matan nan to wannan sakin hu yayi ya sani Matuƙar dai ba tilasta saye wannan sakin ba ya taɓa ita matar sakin nan musgunawa na ga ita mata ya taɓa ta kwarai da gaske domin saki yana karya zuciyar mace ko mace ta ce ta riƙe wuyan miji ta ce in ɗa kake su sake ni in ya sake ta wata kuka za ta kama ni ita ta ce a sake ta ta ci wuyan miji ta ce a sake ta amma da ya ce to ta yi na sake ki sai ta kama kuka to bale ba ba ta nema ba kwatsam ba ta san ma kila lahin da ta yi ba ya rubuta takarda ko ya ce na sake ke ya za ta ji sannan ‘yan uwanta ma sakin nan ya taɓa su za su ji zahi za su samu damuwa an sako ‘yan uwarsu sannan ɗayan matan nan su ma za su samu damuwa na an sake uwarsu waɗanda suka tashi gidan ubansu ba hannun uwarsu ba to suna da wata damuwa irin tasu saboda haka kada a sa su cikin irin wannan damuwar in ba dalili ba mai ƙarfi ko kuma tilasta su a yin hakan kuma ba za su mance ba za su rinka tunanin wannan abin da uban ya yi musu suna kallo ne da cewa ya raba su da gamjinsu da suke shan inuwa <laughs> Ko kowace suna tunanta wai me yasa mamamu ba ta cikin gidan ya me yasa ba ta gidan ba don mi da baba ya mama to kaga ire-iren abubuwa na damuwa ka jawo su ga mutane ga al'umma wannan ba daidai ba ne wannan ya sa kuma saboda ba a ganin kamar na a'yan saki ah, ana wasa da aure saki ya yawa gwagware sun yawa zaurin ne sun yawa ga shi nan dai in ma kotu aka tai kotun shari'a to za ka iska in akwai kes goma to kila don rabi na aure na don rabi na aure ne wannan ta sawo sun yi ta research suna har karatun abin da research na jami'a akan wai mika kawo yawan saki kasashen namu ga sunan to je a karanta kuma za a ga abubuwan da suke kawo wannan sakin muna roƙon Allah subhanahu ta'ala, Allah ya sauke mu al'umma wannan ciyon Eh, wannan domin ciyo ne gaskiya ya zan matsala alloba ce ga al'umma to kuma ina jin nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da muka karanta Allah ya ba mu lada baki ɗaya kuma ya amfane mu da shi ah, kada Allah ya sa ya zama hujja a kanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب mai girma daga bakin dr muhammad abubakar wali shugaban marasa malamai na arungu local gama kuma shugaban ilmi da almantawa na jihar kabi ƙarƙashin ƙungiyar jama'a ta za su bi da kamata suna a tare da alarar mansa wanda jami baki ya alarama abubakar abubakar argungu mala allah saka muku da alkhairi akwai wani tambaya da wani rubuto ya ce algafar malam da allah yana son mini bayani shin wace hanya musulunci tanada wadda za a bi domin rage ainihin rashin aure tsakanin mata ‘yan mata da kuma maza wanda yake rashin auren hina iya jawo fasadi a bayan ƙasa ah, mai tambaya na fahimci abinda da yake nuni yana magana akan wato yawan marasa aure wato zaurin ne da kuma 'yan mata da samari wanda ba su yi aure ba a cikin al'umma kuma wace hanya ce za a magance wannan matsala to a gaskiya daga cikin hanyoyin da ya kamata a bi shine mu al'ummar musulmi mu tsaya ga karantarwa ta musulunci ta sunna wajen aure sai zan al'amurra sun yi sauƙi ba tare da ɗaurewa da cushe abubuwan ba har ya zan waɗanda suke iya ɗaukar nauyin aure sai wane sai wane sai wane ah, mun sani al'umman mu ta hausawa ma wadda yake da yake a farkon al'amari wannan al'umma ta hausawa suna rike da karantarwa gwargwadon hali har ya zan karantarwa kuma ta musulunci ta zan kamala a da za ku ga lalura aure ba ta tsarani to amma a zamananci da ya shigo sai aka sa abubuwa iri daban-daban daban-daban kaidudduka daban-daban daban-daban wanda suke wa'annan abubuwan suna sa kafin mutum ya tunkaro ya ce ya aure sai ya yi shiri ya yi tanadi na musamman saboda haka in namiji ne yana son ya aure sai ya dakata sai ya ci gaba da azumi domin har lokaci ko dama ta an kai manista ta amikul ba ta falaita zawaj ko wanda yake da hali ya aure wanda bai da halimi an mataki na biyu sai azumi ko kaga sai samari sai ta azumi sannan za a samu wasu 'yan mata sai a iske a gida akwai yarinya ɗaya biyu uku wani hafudu hahe da haka nan suna jira a zo a neme su aure uban ya bayar sai masu neman auren ba su zo ba saboda suna ganin ba su kimtsa ba shi ma uban ko nema an ka yi ya basuwa yaushe aka yi sai a yi ta saufa saufa a bari hakaza a bari hakaza domin yana ganin laluran nan ta ya aurar da ɗaya ta ya kai ta gida to abu na mai buƙatar dogon shiri don haka kuma bai shirya ba haka wani lokaci aka samun matsala har mai neman aure ma ya ce ya fasa saboda an ya yi ta nema a yi auren uban bai shirya ba kuma mina na ashiri yana dibin katakai nan da aka jera cikin ɗaki da wayannan kayayyakin da aka so a tsara da gadaje da sauransu bai shirya musu ba in kuka diba abin da ya sani ce in mun bi shari'a za mu samu sauki shi uban ɗaya shi uban ɗaya in aka ɗauke mai wannan nauyin cewa kai tunanin da haka na ka kawo muna kayayyaki kaza da kaza ko kai wace ka kaza da kaza to ka bar wannan tunanin ka shaye shi sannan maganar a kawo muna buhuwa dozin jarka dozin kaza dozin babu wannan magana mu ba mu da wannan bukata jama'a mi zai sa mi zai hana ya sa ranar aure bakwan jibi ba abin da zai hana ya ce ya sa auren nan bakwan jibi kaga idan aka zo aka sauke al'amura tsakanin bangaren miji da bangaren mata din aka yi abin nan daidai da shari'a to wannan zai taimaka abubuwa su yi sauki kuma a rage wayannan matsalolin mala abubakar muhaddisu karanta mana hadisin nan da aka kai fatima gidan mijinta da mi da mi aka kai mata eh katifa ko ma bargo mai dan taushi taushi da tabarmar makaba akwai tukunya eh ina ganin ma magana tukunya ba ta hito ba bale wato firiza ko firij da talabijin da sauran rasiba da sauransu sai yanzu an ce wai duk uban da ya ga duk sai an kai su kaga wayannan abubuwa ne waɗanda aka kirkiro na zamananci kuma wahala ce wadda kowa na cikin wahalar mijin yana cikin wahala uban da ya uwayen da ya suna cikin wahala muna roƙon Allah ya ganar da mu jin shari'a shi da sauki mu dawo ga jin shari'a assalamu alaikum wannan shine karshen tambayar mu insha Allah amma la saka alkhairi wannan saki muna da kama sallaita ala Ibrahim ala Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم